اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتلفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والتلفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يومنا أوك رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da da ishirin biyar, ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da da ishirin uku, eh, muna cikin suratul arafi aya ta 42 zamu tashi malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau to waɗannan su 'yan aljanna to cikin abubuwa da aka kallafawa wa mutane Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu ɗora ma wani mutum wani aikin da ya fi ƙarfinsa sai sa duk abubuwan da ke cikin shari'a musulunci masu sauƙi ne idan mun dubi sallah guda biyar da aka wajabta a rana kowace yin ta bai wuce minti biyar ba ko zuwa minti goma in ta yi tsayi in ka riga da awoyin da suke a cikin rana sai ka ga lokutan yan kaɗan ne idan ramadana ne ka samu a wata ɗaya ne kawai ake cikin shekara wata goma sha ɗaya ɗin nan babu wani azumi da aka wajabta sai dai wadda mutum ya samu kansa da na fila idan zakka ne ka samu kusan a shekara ne ma ake yin ta in haji ne ma sau ɗaya kawai a rayuwa mutum aka wajabta eh, sai dai in yayi na natila tsara ka shari'a musulunci duk sauki ne la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba ma dora ma wani mutum wata rai abinda ba za ta iya ba bara kanan waɗanda suka yi iya abu eh eh nawa ka dan rage na, me yasa ka taba nawa aida baka taba nawa ba kamar aika ashabul jannati hum fiha khalidun wadanda suka yi aiki na kwarai su ne yan aljanna kuma in sun shiga da su dawwama a ciki Allah ya saka mu cikin su ci gaba ma fi sudurihim min ghillin غل تجري min tahtihim al-anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون Allah ya ce wani za'ana ma fi sudurihim min gillin tajrimin tatihim al-anharu وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تأملون Allah ce ranar tashin kiyama za a cire gillo shine kulli a zukatan muminai wadda yake a nan duniya nan duniya za ka ga momini da momini musulmi da musulmi amma akwai ɗan wani haushinsa da yake ji kana sallah yana sallah sai ka ga yana jin haushinka ko kana jin haushinsa to aljanna babu wannan wannan cuta din za a cire ta kawo mutum shiga aljanna sai zanto ko cikin aljanna banda soyayya da farin ciki ba wani abu amma da da bar wannan kulli din wannan kudirin to kenan za a samu bakin ciki a gidan aljanna to tun da gidan aljanna ba bakin ciki babu damuwa to kafin kowa ya shiga sai an cire wannan cuta ɗin <clears throat> ta da take sa jin haushi da take sa kwafe da take sa kulla mutum a zuciya sai an cire ta an gane wannan haka Allah ce wani za'ana ma fi sudurihim min gillin za mu cire wannan cutan a zukatarsu kowa yana da ita to za a cire ta tajrimin tatimul alharu ruwa na korama zai yana gudana a gidan aljanna karkashin su a lokacin yan aljanna saboda jin daɗi da wannan ni'ima za su ce wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha mun gode ma Allah da ya shiryar da mu wajen yin aikin da za mu samu aljanna ta hanyar aiko manzanni neman Allah ne da ya aiko manzanni suka zo shiryar da mu don mai aikin da za mu je aljanna kuma muka yi Allah ya mana muwafaka to dukkan godiya ta tabbata Allah madaukakin sarki a jisa wannan ni'ima wa makon dina ta diya ba mu kasance da shirya ba dan Allah ya aiko mana manzanninsa da annabawansa ba da in gashin kanmu ne kawai aka bar kowa ya shirya da ba mu shirya ba ashe ni'ima ne aiko annabawa ni'ima ne aiko manzanni don su shiryar da mu su nuna mana me Allah yake so me baya so sai sa aka ce ba a addini da ka ba a addini da ra'ayi da Allah yana so mu yi addini da ra'ayi da ba aiko manzanni ba sai a bar kowa ya bauta ma Allah da ra'ayinsa amma la sai dinga aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya wannan yazo ya tafi a aiko wannan wannan ya ya tafi aiko har aka zo na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi babu wani annabi sai za mu aka sanya malamai sune magadan annabawa annabawa kan sun kare manzanni sun kare abin da ya rage kawai sai dai malamai a cikin wannan al'umma idan wannan ya mutu a tada wannan idan wannan ya mutu a tada wannan har zuwa tashin kiyama an gane wannan Da a ja'at rabbi rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangijin sun zo da gaskiya shine wahayin da aka yi musu wa nudu a ranar tashin kiyama za a kira yan aljanna za a yi kuwa a ce musu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna da kuka shiga kun gaje ta ne kun same ta ne sakamakon bautan Allah da kuka yi sakamakon kadai Allah da kuka yi sakamakon ibada da kuka yi sakamakon azumin da kuka yi sakamakon sallan da sakamakon ayyukan duk da kuka yi shine gadar muku da wannan aljanna a lokacin su kafirai suna can wuta saboda su yi wannan aiki da zai kai su gidan aljanna ba to Allah ya saka mu cikin su bismillah ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أو قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين kana mura ne kan ne naji kaman kana dan dishewa daga karshen karatun naka Allah yake wanada ashabul jannati ashaban nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا na نعم فأذن مؤذن بينهم ألا نتلقي على الظالمين أشيران تاشن قيامة idan an yi hisabi yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta to za a yi kira yan aljanna za su kira yan wuta su ce musu shin alkawarin da Allah ya yi muku na shiga wuta kun same shi ko ba ku samu ba muka alkawarin da Allah ya mana na shiga aljanna mun samu mun shiga to ku ba Kalu na abu zai ce mu ma haka ne mu ma haka ne alkawarin da Allah ya yi duk wanda bai bauta masa ba duk wanda bai bi annabawa sau bai manzan da su shiga wuta domin tarar da wannan har gaskiya ne to wannan itirafi da yadda da laifinsa da suka yi zai musu amfani ba zai amfani ba gara ma kila da a duniya ne haka ya faru kila ya sa su tuba ta lahira ba a tuba lahira ba a neman gafara neman gafara a nan duniya ake tuba a nan duniya ake mutum ya gyara aikinsa da aka wannan itirafi kwamfesin da 'yan wuta suka yi aikin banza ne eh, kalu na amsar ce eh alkawarin da Allah ya mana na shiga wuta haka ne gashi mun shiga eh, a wannan lokacin fa'azana mu'azzinu me ye kuwa zai yi kuwa wa kenan mala'ika mala'ika yana tsakanin yan aljanna da yan wuta zai yi kuwa zai anasura zai kira zai ce Allah anatullahi ala zalimin tsinuwan Allah nisantawa daga rahama ta tabbata kan azalimai su ne kafirai Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba malam الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الله يتي su kafirai din nan da aka yi maganar cewa sun samu alkawarin da aka yi musu na shiga wuta suka ce eh haka ne Allah ce ga aikin su a duniya ya duna an sabilillah suna hana mutane suna kange mutane bin gaskiya sun sun kibi sun hana masu jin maganar su bin gaskiya sun ki sun kuma hana wasu su bi suna da yawa a duniya ba za su bi gaskiya ba ba kuma za su bar da duk wani mai jin maganansu ya bi ba suna kice musu 'yan saddu an san 'yan saddu ko 'yan kangewa su kange mutum su hana shi bin gaskiya su hana shi bin sunna su hana shi bin manzon Allah su ɗora shi akan shirka da kafurci da bid'a wa yabguna ha'i waja hanyar Allah nan kuma kullum so suke su ga su ganta a karkace a ɓace su ba ayoyin Allah su ba hadisan manzon Allah su ba shari'a su ba ta hukunce-hukunce da tawulce-tawulce da son zuciya haka suke a matsayin saddu wahun bil akhirati kafirun waɗannan su sun kafurce ma tashin kiyama sun kafurce ma tsayuwa gaban Allah sai za su kai abin da suka ga dama na bata musulunci da bata shari'a da kange mutane wajen hana su bin shari'ar musulunci Allah raba mu da sharrin su Allah raba mu da sharrin su ci gaba wa bainahuma hijaba araf rijalun ya'rifuna kullan bi simahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله يتشي وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة إيه؟ أن سلام عليكم lam yadkhuluha wa hum yatma'un Allah ce tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai wata ganuwa akwai wani shamaki akwai wani guri mai tudu tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai babban gini kowa na hangowa kowa yan aljanna na hango yan wuta yan wuta na hango yan aljanna ya rubuna kullum bisima kowa yana da alamansa ‘yan wuta suna da alama ‘yan aljanna suna da alama menene alaman ‘yan wuta bakin fiska me alaman ‘yan aljanna farin fiska kowa da alamarsa shi ne Allah ya ce wana dau a sahabar jannati ‘yan wuta za su kira eh ashabul araf ya kamata mu yi bayani akan waɗannan suwa ashabul araf din ne su ne waɗanda aikin su yayi balance da kyakkyawa da mummuna memuni da yi rinjaye ba balle su wuta mai kyau da yi rinjaye ba balle su aljanna to da adalci irin na Allah sai aka saka su a daidai wannan guri mu guri mai tudu ɗin wadda ke tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna suna hango 'yan aljanna suna hango 'yan wuta nan lokacin su waɗannan asabul arafi ɗin wadda aikinsu da mummuna da kyakkyawa ya zama daidai san makal 50-50 to za su kira 'yan aljanna za su ce musu salamun alaikum kukan amince tabbata a gare ku da wannan ni'ima da kuka samu lam yadkhuluha wa hum yatma'un lokacin su 'yan a arafi ɗin nan ba su shiga aljannan ba amma suna fata da neman Allah da falalansa da jin kansa su ma kai su gidan aljanna amma a ƙarshe za su tafi an gane wannan to mu ba ma son mu zama tsakani muna so da kulan awwaliyan shiga na farko kawai mu shiga ciki yawwa ba sai mun shiga wannan jarrabawar ba Allah ya sauwaka ehen ci gaba وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم أي وإذا هولت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين idan aka fuskantar da ganinsu su waɗannan ashabul arabi da suke kan wannan tudu suna kallo 'yan aljanna suna kallo 'yan wuta to idan suka kalli 'yan wuta kalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu Allah la nama ma alqawmi zalimin karka sanya mu tare mutane azzalimai sune 'yan wuta duk lokacin da ga 'yan wuta sai su kira su azzalumai ce ya Allah ka nizanta mu da su ya Allah karka karka samu a cikinsu, su an gane na'am ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم waɗannan su ashabul araf ɗin za su kira waɗansu mutane wadda sun san su ta alamunsu an gane a duniya sun san su a lahira ma sun san su da menene alamar da ke jikinsu me alamar da ke jikinsu bakin fiska kamar yadda muminai za ka ga duk wajen alwalansa yana haske gurral muhajjilina fiska na haske hannu da aka yi alola yana haske ƙafa na haske sai sa ma ko da an saka musulmi a wuta saboda wani laifi da yi ko sata ko shan giya ko zina ko dai sauran abubuwa da wadda ba na kaburci ba to ko an sa shi a wuta wutan ba za ta ci wajen alolansa ba har a gama masa azaba ya fita ya koma aljanna ba za ta ci wurin alola ba wurin alola wuta ba ta ci haka nan eh, akwai alamu da ake sai da 'yan wuta da 'yan aljanna ya rufo na hunbi simahun sun san su da shaidu da alama da makaɗin da ke tare su a fuskokinsu kalu da su ce ma a gana amkun jam'ukun taronku da kuke da shi da yawa a duniya eh kuke saddu kuke fada da musulunci yau ina taron naku yake shin taron ku ya muku amfani kun taru kun yi izgili kun taru kun yi tsiya kun taru kun yi kafurci yau kuma wannan yawan naku a duniya yau kuma lahira ne zai muku wa ma kuntum tastakbirun da girman kan da kuke yi a duniya yau ina yake babu shi babu shi Allah ya sauwaka ci gaba aha هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أوه تسمى شقاء الجنة سوى صاب الأراف آه، har yanzu zai maganar su ne su da araf din a haula a aqsamtum la yananuhum Allah bi rahmatin udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum su waɗanda a sabu da za su ce ba waɗannan bayan Allah bane talakawun ko kuke rantsewa a duniya da girman kai cewa ba za su shiga aljanna ba Allah ba dai musu rahama ba ta yau gashi sun shiga yau gashi ga sai yaya kenan a duniya kun yi girman kai har ma kuna cewa ai ku zababbun Allah ne yadda Allah ya bibita ku a duniya ya ba ku dukiya ya ba ku mulki tun an je lahira ma haka na ku ne banda talakawan musulmai to shine sabon arab da cewa to da kun yi rantsuwa a duniya cewa la yananuhumullahu bi rahmatihi cewa Allah ba zai ba su aljanna ba Allah zai to yaya kenan sallah ce wadda kolin jannata kuma ku je ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu wani tsoro a gare ku wala amtun ta zama za ku sake yin bakin ciki mu har abada an gane wannan ci gaba ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أنت za su yi kira za su yi roƙo za su kira 'yan aljanna su ce san mana ruwa mu sha lokacin ishirwa ta kai musu tsanani ga zafin wuta ga zafin ishirwa to za su kira 'yan aljanna kuma za su ji 'yan aljanna za su yi kira ɗin ce ku taimake mu da ruwa mu jika makogoron mu samu mu sha A wani mara zaka kuma ko daga abin da Allah ya da ku na abinci da sutura da sauran ni'imomi ku dan san mana kadan mana qalu sai aljanna su ce inna Allah huma. waɗannan nau'uka guda biyu na ni'ima din wato da ruwa da sauran ni'imomi wato kaga ni'ima ta ruwa an bashi matsayi na musamman sauran ni'imomi kuma da sutura da abinci da sauran abubuwa na aljanna shi ma an ba shi matsayi shine za su inna Allah Allah ya haramta waɗannan dangogi guda biyu da ruwa da sauran ni'imomi alal na ga kafirai kafirai ba za su samu ba ba ruwan sha babu abinci babu sutura duk wata ni'ima yan wuta ba su da shi a rana Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وقرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله يجي كافرنا wadda aka haramta musu ruwan sha aka su ne waɗanda suka rike addininsu abin wargi da wasa a duniya la'iban wa lahaba lahawan wa la'iban Abin wargi abin izgili abin shegantaka abin wata ba zai zai da ba a wasa da addini ko abokinka dai kuna sani ne na kuma da wani ganin addini zai yi maka wasa وكمان الكريم الأولى أدين لا يتعلمون ويضع وضعه مثال كان فيه مكينة آلة فتاة الكرائيش نعم نعم هو فلاس مثال كيف حقيقي كنا قميزي ومالك وبرضه لا يأتين منذ الدنيا الكرائيش من المنى الحقيقي يجب أن يكون هناك أدوية على ذلك الرواء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم Allah ce ban halarci mutum da aljamma face kawai su bauta mini ba na bukatan dukiya a wurinsu ko wani arziki babu duka Allah ma arzikin a hannunsa yake. Raka nan babu maganan wasa a addini. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون التي كنا ذاتنا التي كنا نقول وساء دنيا ne ba don ku bauta muku koma wuri na muku hisabi saboda haka nan babu maganan wasa a addini in aka zo maganan addini ta kuma an zo ganuwar takewa ba maganan wasa ba shegantaka ba izgili babu wannan duk wani abokinka da yake janka da wasa addini to ku rabu da shi shedani ne mujurimi ne kar yadda ba wasa da addini kun gane wannan abinda muka zo duniya bautan Allah kuma bautan Allah shine addini shine shari'a to ba wasa a ciki duk wanda ya mai da addininsa abun wasa to ka fita sa ko ku gane ba ne ladina takazu dinahum lawal wa la'iba wasu karki addininsu a matsayin abun wasa abun wargi abun iya shege abun shegantaka suna yi suna dariya to karka yadda ko izgili ake yi kana gurin misali wasu suna izgili da addini to maza tashi tashi in baka tashi ba ba innakum idan وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غير نعم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع na والكافرين walkafiri والكافرين في جهنم جميعا وانا آية تتبت دا cewa masu izgili da addini kashirai ne ko da suna sallah ko suna azumi ko suna zakka duk mai izgili da addini kashiri ne Allah ce wa idza ra'aita Yahudu na fi ayatina farid anhum lokacin da suke kutsa cikin ayoyin suna wasa suna izgili suna shiganta aka ce ka tashi ka rabu da su hatta ya hudu fi hadisin har sai sun bar wannan magana sun koma magana ta gaskiya to sai ka dawo ka zauna tukuna innakum idan mithlu in baka tashi ba ana wargi ana shiga ta da kai ma kwatankwacin su ne duk laifin ka da kai da su daya wai kana faji ne ba kai baka izgilin baka shigantaka amma kana ji ana yi kana zaune to kai ma da kai da su duk daya hukuncin ku daya da kaga wannan ashe abun babba ne tala ce inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tattara dukkan munafukai da kafirai cikin wutar jahannama kaga karshen aya ya nuna masu gida dini menene su munafukai ne ya nuna ne su kafirai ne kuma ina ne makoman su wutar jahannama raka nan kowa shiga taitayinsa ba maganan wasa da addini yawwa na'am wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab fara da fara daga farkon aya kul abillahi wa ayatihi wa rasul to to cikawan ولئن سألتهم ليقولن ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم إن نعفو عن طائفة منكم نعم نعذب طائفة نعم الله يتشي وإن, وإن سألتهم inda za ka tambayi masu izgile eh da za ka tambaye su na ya kulunna na gace musu me yasa kuke izgile sai su ce a inna ma na hudu wa nal'ab a muna dan wargi ne kawai ai abubuwa ba sa tafiya sai ana dan shigantaka ana wargi ana dariya da lokacin ne rayuwa ta kan yi dadi sai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum ai wannan aya an san da ta sauka ko ai na ta sauka a wata hanya An yanzu zuwa tabuka yanzu hanyar tabuka waɗansu munafukai suka sa sabon manzo Allah na hakika a gaba suna ce ka gansu ciki turtsitsi ga yawanci ga tsoro wurin yaƙi wasu wa lokacin suna musu ba'a ne sai wani ce tashi wala sai ya gaya manzan Allah sai rugu a guje kafin ya zo mala'ika jibril ya riga shi zuwa da wannan aya Allah ya ce masa inda da su zo ka tambaye su me yasa kuke ga ran ce baka a suna dan wargi ne da wasa sai Allah ya ce abillahi da Allah ne kuke wasa wa ayati koko da ayoyinsa wani ko da manzon Allah kuke kuke izgiri kun ga ba izginin an yi sahabbai ne amma la sai dora abun wa kansa ya dora mu ayoyinsa ya dora wa manzansa kaga su sahabbai suka yi ƴan uwansu ana tafiya amma la labta abun wa kansa don ya tabbatar da kafircin su to zalla yake to idan suka zo ka ce musu la ta'taziru ku kawo wani hanzari ku ce a ana dan wargi ne don a ji dadin tafiya babu wannan kad kafartum ba da imanikum kun zama kafirai da bayan da menene ku musulmi ne sai ne jira mala cewa in na afu an ta'ifatin in wasu daga cikin ku sun tuba mun karbi tuban su to to nu azibu da'ifatan wasu ka sai mun kai su wutan jahannama don su kafirai ne saurakan nan a takaice dai maganar izgili shegantaka ba'a yanke babu shiga addini me yi sa kafiri ne an gane yawwa الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سنة سكر كي الدين سعبون شيء قنتكا da izgili. wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta rude su dadin ta rude su suka shantake eh yana Allah ya ce to fal yawma kama nasu liqa yawmihim hadha yau za mu basu a wutan jahannama kamar da su ma suka manta da wannan rana suka bar shi suka ki yin aiki domin sa to yau mu ma da mu basu a wutan jahannama wa ma kanu bi na shar saboda kuma musun da suke karyata ayoyin Allah da suke yi yau shine sakamakon su wutan jahannama Allah ya tsare mu ci gaba ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله شاكيك منذ مصر للتافي musu من littafi littafi أتكي tauhidi an yi bayaninsa hukunce-hukuncen sallah an yi bayaninsa hukunce-hukuncen azumi haji duk wasu abu na shari'a ƙur'ani ya zo da shi komai an bayyana shi filla-filla an yanke hanzari wadda bai nemi ilimi ya sani ba ruwansa awa idan neman duniya ya shagalar da kai baka nemi ilimin addininka ba balle ka san yadda za ka bauta ma Allah balle ka san haƙoƙin Allah balle ka bashi baka san tauhidi ba baka san ibada ba ka mutu cikin hayaniya to ka shiga uku ka mutu cikin hayaniya dan wallahi waɗansu na mutuwa cikin hayaniya dubban mutane suna mutuwa cikin hayaniya ba su san me siffan Allah ba ba san tauhidinsa ba ba san me yake so ba ba san me baya so ba manzo Allah ma ba san matsayinsa ba ba san me soyayyansa ba ba san me sunnarsa ba kawai ga sunan dai kawai dabbobi da suffan mutane har mutuwa ta zo ta ɗauke su ulaika kal an'ami bal hum adal ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ce hakika mun halatta waɗansu mutane mun halicce su don su shiga wuta masu yawa cikin mutane da aljanu ya su yake da qulubum la yafqahuna biha suna da zukata na mutane amma ba sa fahimtar gaskiya da wannan zukatansu walahum azanun suna da walahum suna da idanu amma la yusiruna biha ba sa ganin gaskiya da wannan ido ga ido kuru-kuru amma na dabba ne bai ganin gaskiya walahum azanun suna da kunnuwa farau-farau amma la yasma'una biha ba sa jin gaskiya da wannan kunnuwa nasu kai ulaika kal an'ami waɗannan kaman dabbobi su kai bal sun ma fi dabbobi bata Allah ka tsare mu za ka ga mutum ga riga ga hula ga takalmi jiki kato kaman mutum amma dabba ne sai ya buɗe baki ya ga da shi da dabba ba bambanci kai gara ma dabba tun da dabba ai ba mata hankali ba amma kai da aka maka hankali kuma ka bi dabba bata Allah ka tsare mu eh Allah ya ce walaƙar ji'ina hun bi kitabin fassalna ala ilimin hudar wa rahmatu amma li qaumin yu'minun Allah sa mu cikin su ci gaba hal yanzuruna illa ta'wilan يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يكي هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قوله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا Eh? Eh, au menene au nuraddu fa na'amal ghayra alladhi kunna na'amal kad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun Allah yace shin mushirikan makka da makamantansu ƙin imanin nan da suka yi wai suna sauraro ne sai bayani da fassara na abun da zai auku ranar tashin kiyama sai in ya auku tukuna lokacin za su yi imani ga lokaci an ba su an kira su zuwa ga imani manzo ya zo da littafi ya zo da shirya amma sun ki imani Allah ce ta wani suke sauraro ne kam sai abin da littafin ya faɗa sai abin da manzon ya faɗa ya auku tukuna a lokacin da su sun yi imani in ba lokacin ne ba za karɓa ba fa ba za karɓi imanin ba hal yanzu runa illa tawila suna jiran tawi abin ya auku ne a auke physically fassaran a domin kisan innabi yusuf inda jin da ya ha za ta wili ru'uyaya قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد وقد أحسن النبي يوسف ya yi mafarki ya ga taurari da rana da wata suna masu sujada da menene taurari goma sha ɗaya haka ne da yan uwansa ga mafarki ya yayi kama fassarar mafarkin bai tabbata ba ta wiluhu sai menene sai bayan wajen shekara arba'in lokacin da nabi yusuf ya zama shine shugaba a masar a wurinsa ake samun abinci a wannan lokacin duk duniya ana fari ana karancin abinci yan uwansa suka zo da babansa da ma'aikiyar eh, sauran eh, da menene ke menene suka zo lokacin ma'aikinsa ta mutu da suka fadi suka yi sujjada sai annabi su ce ya babana, kaga fassarar mafarki na yanzu gashi ta tabbata وقال يا أبت هذا هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي نعم قد جعلها ربي حقا bayan sun faɗi sun gaishe shi nabi su ce ya babana kaga yanzu ga fassaran mafarki na gashi ya tabbata yanzu a aikace kun faɗi din kun gaishe ni kamar yadda dama can Allah ya faɗa haka ne to wai su mashirkan makka su ma sun ki imani da manzon Allah ne suna jira sai kiyama ta zo abubuwan da manzon Allah ya faɗa gashi aikace tukuna lokacin da sun yi imani an gane fas abin da ayat take nufi yaqulu na Soho, waɗanda suka manta da wannan littafi da suka ke imani da shi min qablu tun tun gabanin tashin kiyama din tun gabanin wannan lokaci ɗin. su da kansu an tashin kyamar ce kad ja'at rusulu rabbina bil haƙƙi. a can ma shi akwai min qablu min kablu min qablu yawa tun gabani kenan eh, haka ne yake cewa min kablu eh su da kansu za su yi tirafi za su yi kwamfesu su ce hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya sun zo da shari'a sun zo da littafi amma mun kafurce mun kibi gashi yanzu halin da muka shiga fa hallana min shufa'a za a samu waɗanda saboda albarkacinsu za a mana abuwa su cece mu kasan shi ceto wata alfarma ne za a yi maka baka cancanci samun wani abu ba amma albarkacin wani sai ka samu misali shiga gidan sarki ko zuwa wajen gwamna ko zuwa wajen shugaban ƙasa kai ba za ka iya zuwa kai tsaye ba amma kana son wanda zai maka hanya ta albarkacinka wadda ko sarki ya san shi ko gwamna ya san shi ko shugaban kasa ya san shi ta albarkacin sai ka samu kaje to ran lahira ma wadda za a cece su aikin su bai cancanci su shiga aljanna ba amma saboda alfarman wadda aka bai ceton annabi ne manzo ne waliyi ne mala'ika ne qur'ani ne azumi ne mu ce samu ceto to shine waɗannan da suka kafurce suka ki bin manzanni sai su ce fa na min ba yanzu ko da saboda albarkacinsa zai cece mu a mana afuwa kar a kai mu wuta in haka ba zai yiwu ba aunu raddu a mai da mu duniya fa na amala gairar da kunna na amal sai ni wani aiki ba irin wanda muka yi da ba bi ma'ana mu imani da manzanni mu bi littafin Allah mu bi shari'an Allah mu gaskata komai ku dawo duniya <laughs> ba, ai an raya ka rayuwar da inda ka yi imani ai da yi, ai Allah ma ce da da'a mai da su walau ruddu la'adu limanu la'adu an kaji wa innahum lakadibun kaji magariya ta kenan Allah ce da da'a mai da su duniya abubuwan da aka hana su sai sun yi su da kan ce suke kai su duniya za su canja aiki kariya suke yi sun ga azaba ne kawai kariya suke yi an gane wannan Allah ya ce kad an anfusahum wannan sun yi asarar rayukansu ba asaran da ta kai mu mutum tafi huta babu ita sun yi asarar rayukansu wa dalla anhum ma kanu yaftar duk abin da suke kirkira na kaburci a ah, waliye da su ce mu a guma kan za su ce ah, su me duk yau ya bata babu su sai wuta kawai a gaban su Allah ka tsare mu إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله يتلل ce lalle ubangijinku Allah wadda aka ce ku shi ya halitti sammai da kasai a cikin kwanaki shida in an kamanta su da kwanakinmu na duniya in an kamanta su kwatankwacin kwana nawa shida su masawa alal arshi sa'anin ya daidaita a kan al'arshi wa kana hu alal ma da kamin halitti sammai da kasai al'arshin Allah yana kan teku kan ruwa amma da halitti sammai da kasai ba sai daidaita a samansu su ba cikin ƙasa ba ba kan kyalle ba ba cikin ɗaki ba a ina ya daidaita al'arshi a ina yake sama ana shi ne gaskiyar ma ita daidaito wadda ya dace bai fada ba amma mun yi imani ya daidaita daidaito irin nasa shi ya sayar da da yana so mu sani da ya gaya mana duk wanda ya ce wai wai ahlus sunna suna cewa wai Allah ya daidaita irin daidaiton zaman akan kujera wannan tsinan ne ƙarya yake yi wani wani zindiki ɗan bidi'a ya ce wai wata rana ibn taymiya wai da ya hau mimbari ranar juma'a a damask syria daidai daidaita sai ce kun ga daidai na daidaita din nan haka Allah ya daidaita kan al'arshi ka ji tsinan ne ta imini ta imiya ma bai taba hawa mimbari ma a siriya ba don shi ba limami ba ne shi kurku kuma kai shi gurin sai na samu mimbarin da yau ba da mimbari yau wai su nuna cewa wai mai ne wai mai ta wai mujassim ne eh, mujassim ne ta suna kira mujassima wai wanda muka saba ma Allah jiki yadda muke daidaito shi ma kai ke daidaito wai faɗi wannan wai faɗa duk ahalin sunna in ya zo maganan daidaiton Allah yakan karanto maganan imamu malik ya ce al'iswa'u ma'alumin walkaifu majhulun wal'imanu bihi wajib ko ba kai bada wani imamu malik ya ce in aka ce daidaito a luga an sani in aka ce abu ya daidaita an sani amma daidaito irin na Allah ba wanda ya sani kai imani kuma ya daidaita wajibi ne don ya faɗa ƙur'aninsa ar-rahmanu al-ashirtawa har ma yake cewa mai tambaya din nan da yake cewa kai fasa ce dan bidiya ne a fitar mu da shi aka kore shi sai ya raka zaka cewa mun cewa Allah ya daidaita wa irin daidaiton mu kaga wannan ƙarya ne da sharri na yan bidiya don su hada mu faɗa da jahilai magari ya wai kowa ya san aqidan mu Allah ya daidaita kan al'arshi daidaito irin nasa shi ya so ya daidaita bai ma gaya wa annabinsa ba balle a ce manzala ya gawa sahabai ba wanda ya sani da akwai fa'idan mu sani da an gaya mana amma tunda babu fa'ida Allah bai faɗa ba kawai ya daidaita shi a wuce ba shi kenan ba ne rahman da alashin sa ba mai rama ya daidaita a kan arshi wani irin daidaita ba mu sani ba inda akwai fa'ida ce da an gaya mana ko kuwa Allah sawwaka ya gushin lailan nahara Allah yakan sanya dare ya zo ya rufe rana da duhunsa yanzu ba ga dare ya rufe rana ba ya rufe ta nan amma an kace gaba tana nan ranar tana nan su ma haka in an jima kamar yanzu ghana in kai gaba can zuwa wajen su america su brazil za ka samu ranar tana nan su ma haka din nan daren zai zo ya rufe ranar da duhunsa bayan ya rufe ranar da duhunsa ita kuma ranar ta zo ta sake wayewa ta rufe daren da haskenta haka za su tai tashin kiyama ba sa sabawa kai mutum kai ne kake sabawa su ba sa saba ma Allah aikin da suke kenan istimraran continuously haka suke tai har ranar tashin kiyama kuma yugushin lailan nahara yakan sanya dare da duhunsa ya rufe rana ya sai san kuma wannan dare din yakan nemi da duhunsa da gaggawa ya rufe ainihin hasken rana din wa shamsa wal kamara Allah ce da rana da wata wani juma da taurari musakharatin bi amri suna aiki ne da umarnin Allah dukansu da rana da wata da taurari duk aikin Allah suke kuma istimraran ba su isa su tsaya ba ba tsayawa wata da kalice su ala lahul khalqu Allah ce ku saurara lahul khalqu wal amru halitta nasa ne umarni ma nasa ne to wanda yake halitta shi yake bada umarni amma wanda bai halitta ba ya dai bada umarni a'a daga umarni ga baki daya na Allah ne shi yake ce a yi shi yake ce kada a yi an gane wannan shi yake ce a yi shi yake ce a bari wannan ita ce shari'a sai za duk wata shari'a wadda ba ta Allah ba kariya ce ana yi ne gaskiyar magana mai halitta shi ke bada umarni halittar nasa ne umarnin nasa ne to kai da baka yi halitta ba wani umarni za ka bayar kai da baka yi halitta ba wani umarni za ka bayar kai ma kai ne ake baka umarnin na ga Allah ce ala ku saurara lahul khalqu dukkan halitta na duniya ba na kowa bane na Allah ne to wal amru al'amarin nasa ne umarni nasa ne tabarakallahu rabbul alamin sarki tabbata a gare shi ubangijin talakai shine Allah an gane wannan mun kwana aya ta hamsin da hudu gobe in sha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar in muna cikin rayayyu karanta mana tambayoyi bismillah ah, assalamu alaikum wannan ah, mai tambayar yana cewa yana yawan farki da ma'aikinsa da ya rasu ah, wanda ya kamata ya yi a wannan irin wannan kuke kullum kusan kullum sai an farki da shi sannan kuma yana roƙon malam ya yafe wa mahaifinsa saboda lokacin da yake rai yana ambatonsa yana cewa mai salula kuma da waɗansu kalmomi dai waɗanda ba su da daɗi suna son malami. Allah ya gafarta wa ma'aikinsa shawaran da muke ba ba ya ci gaba da masa addu'a Allah ya gafarta masa yana cin dama haƙƙin uba akan ɗa bayan uba ya mutu shine rika sada zumuncin uba ɗin abokan babansa ya rika zuwa daga lokaci zuwa lokaci yana gaishe su in yana da abin da dai ba su ya rika ba su wannan haƙƙi ne sannan rika yi babansa addu'a Allah ya gafarta masa iya rayuwarsa an gane wannan in kuma akwai kannansa ko yayansa ya rike su da amana kamar da uban yana nan shi ma zai rike su wannan shine haƙƙin da ya rage hakan nan mabarkin da yake da shi ba ba illa ba aibi bane sai da ya rika masa addu'a kawai tunda shi ya riga ya je ga aikinsa ba wani aiki da dai kuma yanzu aikinsa ya kare manzala ce dan dan adam ya mutu aikinsa ya yanke sai dai kawai in ya bar ɗa salihi ya masa addu'a ko ya yi wata sadaka mai gudana kamar ko ya gina masallaci ko makaranta ko ya gina rijiya ko ya ja famfo ko ya yi wasu abubuwa da wanda suna da suna wanzuwa to ladan da ya kai masa ko wani ilimi da ya karantar ya karantar da almajiransa su ma suka ci gaba da karantar a tashin kiyama ta yana samun lada an gane wannan wannan shine bismillah ba tambawa akan menene ake gina sayayya da kiyayya soyayya da ƙiyayya ana gina ta kan Allah da manzonsa ne inda soyayya ta addini ne ka so mutum don ya so Allah ka ƙi shi don ya ƙi Allah ka so mutum don yana son sunna ka ƙi shi don yana ƙin sunna in fa soyayya ta addini ne ba soyayya soyayya irin ta eh, tsakanin namiji da mace ba ba soyayya ta tsakanin ɗa da uba ba ko da ma'aifiya ko da ba irin wannan soyayya wannan soyayya ce ta ɗabi'a muna maganan soyayya ta addini to ana gina ta kan Allah da manzonsa ka so shi don yana son Allah da manzonsa ka ƙi shi don yana kin Allah da manzonsa wannan shi na kice masa alwala'u wal bara'u an gane wannan tayi ci gaba an ka tambaya ce mutum ne karbi bashin kuɗi kamar shekaru 20 ko 30 da suka wuce ya zo zai biya ce zai biya a daidai kuɗin da ya karɓa ko kuma za a duba darajar kuɗin a yanzu da da kimanta a bada ba wani darajar kuɗin da za a duba idan wannan karansi ɗin ana amfani da su su ne ba a canja su wato haka dai biya sai dai idan an canja su kuma wanda ake amfani da su yanzu ba su ba ne to sai biya su da kuɗin da ake amfani da su a yanzu an gane yawa wannan shine a takaice bismillah wani kuma tambayar mutum a lullar ma'adi wani yaushe ne mahadi zai bayyana kuma ya za a gane shi mahadi zai bayyana idan dab da tashin kiyama ya bayyana dab yana cin alamun tashin kiyama manya-manya idan sun fara bayyana akwai zuwan dajjal akwai zuwan annabi isa akwai fitowar rana ta yamma maimakon ta gabar akwai zuwan dajjal ta irin waɗannan manya-manyan alamun sun bayyana to lokacin shi ma mahadi zai bayyana wannan shine a takaice sai dab da tashin kiyama suna cikin asharatu sa'a al-kubra manya-manyan alamun tashin kiyama daga sun bayyana kawai tashin kiyama ya tsaya na'am to sai sauran 'yan minti biyu wadda ke da tabaki tambaya bismillah can a ba za ka yanke ba musamman ta farilla ba za ka yanke ba hatta ta na fila ma ana ganin in manzon Allah ne kawai kira mutum zai yanke amma wani mutum ne ba za ka yanke ba wannan shi ne a takaice wannan yana fatawa na'am wani to saura minti ɗaya ne zuwa minti biyu ba mai wata tambaya mai amfani saura minti ɗaya ne ma can baya to to mun bar maka minti ɗayan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe